Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Ta jama'a Assalamu alaikum sunana Mahmud Lalu. shugaban amurka donald trump ya ce ya bai wa wakilansa umarnin cewa kada su yadda su rattaba hannu a wata takaddar matsaya da aka cimma a tsakanin kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki na g7 da suka halarci taron kolin da aka yi a canada a karshen makon nan da ya gabata trump na nuni ne da shan sanarwar da prime minister canada justin trudeau ya fitar bayan da shi trump din ya fice daga taron kolin a wani sakon twitter da ya wallafa a shafinsa trump ya kuma kwatanta na sanarwar ta trudeau a matsayin mai rauni wacce ke cike da rashin gaskiya Firaministan na kanada ya rufe taron ne a jiya Asabar inda ya ki amincewa ya soya matsayin da ya dauka ta nuna adawa da harajin da Amurka ta saka wa kayayyakin karafa da dalma na kasarsa ta kanada da na kasashen da ke nahiyar Turai. A jawabin rufe taron Trudeau ya bayyana cewa zai dauki matakan mai da martani kan matsayar saka harajin da Amurka ta ɗauka akan kayayyakinta nan da ranar 1 ga watan Yuli. to a dai bangaren kuma shugaban na amurka a jiya asabar ya yi gargadin cewa taron kolin da za su yi da shugaba kim jong un na kore ta arewa a singapore a ranar 12 ga watan yuni abu ne da yake so a yi shi na kwab daya yayin da ake sa ran za su tattauna kan mika makamanta na nukiliya da kore ta arewan za ta yi gama ya bar zauren taron koli na kasashen da suka fi karfin tattalin arziki a duniya na g7 da aka yi a quebec a canada a jiya asabar Trump ya faɗa wa manema labarai cewa idan suka haɗu yana son ba tare da ɓata lokaci ba shugaba Kim ya faɗa mai ko da gaske yake yi game da batun sadaukar da makaman nasa na nukiliya. A cewar Trump cikin minti na farko da haɗuwarsu zai gane ko da gaske yake yi. Shi dai Trump ya faɗa cewa wannan ganawa da za su yi shiri ne na zaman lafiya yana mai bayyana fatan alherin cewa nan gaba kaɗan ƙasar ta kore ta arewa za ta zama abin kwatance. gwamnatin ta amurka dai na so ne a kawar da ɗaukacin makaman nukiliya da ke yankin koriya yayin da su kuma hukumomin pyongyang ake tunanin suna neman a ɗage musu takunkumin karya tattalin arziki da aka ba masu farfesa yusuf alhassan malamin jami'a ne a nan amurka da ke shirya kan al'amuran diplomasiya na kuma tambaye shi yadda yake ganin taron zai kaya ni a gani na wannan taro ne dai yanzu kai watakila wanda za su je su fara fahimtar juna amma zancen Kim un ya kawo wannan wannan makaman ƙara dangi da suka gama gina su kwanan nan suka tabbatar cewa suna da su kuma yadda ya an taskin ɗinsu sun tabbatar da cewa ƙwararru ne kana zai ɗauko kawai ya kawo ya tashi hannun sarabana wannan abu ne ba zai yiwu ba wanda yanzu malam ba wace eh, ba za su sa'o bindiga ruwa. Farfesa Yusuf Alasan kenan za mu kawo muku cikakke hirar a shirye-shiryenmu na gaba kafin a yi tattaunawar ta Singapore. labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc ƙungiyar taliban ta fitar da wata sanarwa da yammacin jiya asabar tana mai cewa za ta dakatar da kai hare-hare akan dakarun gwamnati a sassan afghanistan cikin kwanaki uku da za a kwashe ana bukukuwan karamar sallah wacce za ta kawo ƙarshen azumin watan ramadana da musulmi suka kwashe wata guda suna yi wannan shirin tsagaita wuta ya yi kicibis da matsayar da dakarun gwamnatin shugaba ashraf ta ɗauka na gashin kanta na dakatar da farautar mayakan na taliban wanda zai fara aiki a ranar talata wato sha biyu ga watan yuni wata sanarwa da mayakan na taliban suka fitar ta nuna kiran da shugabannin kungiyar suka yi ga mayakansu na cewa kada su gudanar da wani taro a yankunan fararen hula a lokutan bukukuwan na sallah domin a bar jama'a su yi na sallah cikin kwanciyar hankali amma kungiyar ta sha alwashin ci gaba da kai hare-hare akan dakarun amurka da waɗanda take jagoranta waɗanda shine karan farko tun bayan shekarar 2002 da taliban za ta dakatar da kai hare-hare a afghanistan inda take rike da kusan rabin gundumomi 407 da ƙasa ke da su wannan shiri na tsagaita wuta har ila yau na zuwa ne bayan hare guda uku da ƙungiyar ta kai inda ta kashe sojoji da 'yan sandan ƙasar 65 hare-haren waɗanda aka kai su a gundumar sha da ke kudancin kandahar a arewacin kunduz sun kuma jikata wasu dakaru 17 mai shigar da kara a faransa ya tabbatar da kamfanin dillancin labarai na associated press cewa fitaccen masanin girke-girken da ake kira anthony boden kashe kansa ya yi kuma babu wata shaida da ke nuna cewa kashe shi aka yi kristan da ya faɗa a wata tattaunawa da suka yi da ap ta wayar ho cewa boden ya rataye kansa ne a banɗaki ta hanyar amfani da igiyar rigar da ake sakawa idan an kammala wanka ya kara da cewa kwararren likita ya bada tabbacin cewa babu wata alama da ta nuna an tursasa jikinsa kuma karin bincike ya nuna cewa boden mai shekaru 61 bai sha wani magani ko wata kwaya ba a ranar juma'a boden ya kashe kansa a otal da ake da ke wani kawai a ƙasar faransa Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. Jama'a masu haro masu salamu alaikum da fatan kuna hanzi lafiya. Cikin manyan matsaloli da sashen ilimi a faɗin Najeriya yake fama da shi musamman a arewacin ƙasar shine ƙarancin malamai kuma ƙwararru. A wasu jihohin gwamnati ta gwammace a ce yaran suna nan ba tare da malami ba da a ce akwai mutum da sunan malam amma ruɗa yaran yake maimakon koyar da su. Domin ta magance wannan matsala gwamnatin jihar Katsina ta ware kuɗi dala miliyan 200 domin ta ɗauki malamai dubu biyar nan ba da jimawa ba. kwamishinan ilmi na jihar farfesa da masu lawal ciranci shine bayyana haka a wani taro da manema labarai ciki har da wakilin sashen hausa a yankin zaharaddin sani funtuwa ganan malamai a zowar mu a wannan lokaci mun hito da hikimomi da yawa saboda malamai basu inganta ba ɗaya daga ciki an ɗauki malamai na primary school na ƙara musu ƙarihi dubu ɗaya da ɗari tara talatin da uku waɗannan primary school kawai aka jirge su aka sa su ko ina domin a inganta wannan bangare an ɗauki malami ɗari da saba'in da takwas shi kuma wanda zai koya a secondary secondary school amma ba nan aka kwana saboda su primary school an kai musu waɗannan malaman sai kuma mi sai aka duba aka ga sun su primary school din nan mutum nawa za mu ɗaukowa daga primary school mu maido secondary school an ɗauko 707 wanda aka tsamo su dukkan su waɗanda suka karatu ne fiye da ilimin national certificate education masu digiri ne da ko masu postgraduate diploma in education banda wannan da kwai local government service commission wanda aka duba malaman ƙananan hukumomi aka ga su wane ne waɗanda da suke da sana'ar koyarwa aka tato kamar mutum 170 su ma aka maido secondary school wadda in ka hada wata figa ce wadda ta kai kamar 900 da wajen 75 wanda aka ɗauko su kuma daga bangarori daban-daban don a maido ma malaman secondary school to professor akwai wani shiri da na gani kuka yi na ɗaukan malamai sabbi fil guda dubu biyar na wani shiri da kuka ce na s power me za ka ce ba daɗewa ba mai girma gwamnan jihar katsina right on aminu bello Masar ya bada umurni umarni a ɗauki malami dubu biyar a ƙara ma 'yan primary school saboda shi foundation education in ka rasa shi to sauran ilimin ma ba za ka same shi ba an gama interview ba daɗewa ba insha Allah wannan mutum dubu biyar waɗanda aka ɗauka cikin faɗin jihar Katsina za a ba su takardar kama aiki a jaraba su ta shekara biyu kowane mutum cikin wannan ma'aikatan za a ba shi albashin dubu ishirin koyi ne ga abin da jihar Muhammadu Buhari shugaban ƙasar Najeriya wanda yake N power mu kuma nan Katsina muna yin mi S power Farfesa Badamasi Caranci ya ce malami a jihar Katsina ba shi da bakin yin magana game da ƙarin girma wato promotion na ayyukansu. su malaman nan dai da nake maka magana a yanzu malami a jihar katsina baya da iko magana promotion saboda promotion din nan kowace shekara tun da muka zo ake promotion ba na mantawa 2015 zuwa 2016 amma malami promotion sun kai wajen 3,500 2017 su ma amma wajen 500 ana ta bakin kokari wani ma so biyu so uku aka yi mai promotion domin mun tadda shi bai da promotion za a ga an ɗauko duka takardun ka na promotion amma na dau farko amma na biyu saboda a zaburar da kai game da abin da ya kamata ya ce sabanin wasu jihohi a tarayyar Najeriya jihar Katsina tana bugun kirji domin babu wani malami da yake bin albashi ko da na wata daya wanda ya yi su muhimmanci duka shine biyan albashi akan ka'ida da kwai jihohi da yawa a Najeriya duk sadda muka tuna sai mai girma gwamna godiya saboda mi saboda tsarewa malaman makaranta albashin su dai ka gani babu abin da yafi malami ka bashi irin irin albashin shi. Ya yi mana ƙarin bayani akan irin gyare-gyare da kuma irin ayyuka da suke gudanarwa a bangaren na ilimi a jihar ta Katsina. Sanin kowa ne gwamnatin Katsina ta sa kuɗi mafi tsoka a bangaren ilimi domin a inganta ilimi a jihar Katsina. Shi sa kowane lokaci yake bashi hihiko in ka tambaye shi ne na ɗaya in ka sake tambayar shi ne na biyu in ma za ka sake tambayar shi na uku na hudu duk zai maka magana ilimi saboda kuɗin jihar gaba kacokam to kam an yi kashe su bangaren ilimi idan za ka kewaya cikin jihar katsina gaba daya za ka ga inda waɗannan kuɗi suka shiga zan maka jimla 2017 ma kasafin kuɗi na education ya fi yawa 2018 ma bangaren ilimi ya fi yawa to a nan za ka ga a cikin faɗin jihar katsina makarantun da aka ɗauka kaco kam aka gyara to ina tabbatar maka ka ɗauko daga funtuwa ka taho har daura za a ga makarantu ka kam wanda aka ɗauka aka gyara gyaran zai yi wuya a ɗauke su duka a yi sai dai a tsamo daga cikinsu waɗanda aka gyara ka cokam in ka je a funtuwa ka ga makarantu biyu nan ga makera gdss makera an gyara ga ko makarantai government day secondary school an gyara ga gdss yan laraba nan an gyara ga kuma unity ta malumfashi an gyara in ka taho musawa ga makaranta nan an ma gina masu sabuwa fil banda wadda kuma aka gyara in ka je kankara ga science makarantar science nan an gyara wadda ya miliyan 300 wannan gyaran da aka yi kankara in ka zo dutsen ma ga makaranta nan an ɗauka cokam an gyara ta WATC da kuma Science Secondary School. Haka in ka zo karɓar Teachers College an kashe miliyan ɗari uku da wajen goma sha biyu an gyara ta kacho kam. In ka zo ɓata garawa ga makaranta nan ta ɓata garawa an kashe kusan miliyan ɗari uku da wajen arba'in. Phase 1 and 2 an gyara ta gaba ɗayanta. In ka zo ajiwa ga makaranta nan ta ajiwa ita ma an gyara ta gaba ɗayanta. Haka in ka je bindawa yanzu magana da nake maka makarantun da ke gaba waɗanda ake gyara a wannan shekarar ba kamar talatin da aka gyara baya ba cokan wanda kuɗi sun yi 5 billion naira a yanzu magana da nake maka kaga in faro maka daga bangaren daura ga sandamuna yanzu ake gyaran ta kudi wajen miliyan 144 ga rogogo nan kudi wajen miliyan 145 ga 'yan duna nan 'yan makaranta ce karama amma mai mahimmanci tunda har ta fara hidda professors cikin ɗalibanta ana gyaran ta wajen miliyan 25 in ka zo mashi kusan miliyan 258 in ka je kusada wajen miliyan 155 in ka je ruwan godiya wajen miliyan 64 in ka zo caranci ga tana ana kara mata additional classroom wajen miliyan 24 ga ta madurin nan wannan ina maka magana secondary school ina zo magana bayanin primary school za ka ji yadda ake gyara a wannan bangare kawai na daura zone ana kashe kuɗi sun kai miliyan dubu Ya ce a shekarar farko ta mulkin gwamna Aminu Bello Masari an kashe kuɗi fiye da naira miliyan dubu da ɗari takwas. A shekara ta farko da gwamnatin jihar Katsina da Ubeg sun kashe kuɗi over 1.8 biliyan haɗin gwiwa na gyara makarantu ko kai makaho ne in ka shigo Katsina ka tambaya a duba ma gehe za a iya ganin waɗannan makarantun. A shekara ta biyu tsakanin jihar Katsina tun Ubeg, an kashe over miliyan dubu biyu dubu ɗari biyu wajen four billion haka shekara ta uku yanzu ana nan ana tunanin gwamnatin jihar katsina ta bada wajen one point four billion ita kuma gwamnatin tarayya ta bada haka a haɗa gwiwa domin gyara makarantun primary school so wannan shi ga sunan ko ina a faɗin jihar katsina in ka je gyaran makarantun primary school da gyaran makarantun secondary school ga sunan za ka iya gani farfesa badamasi lawal ciranci ya ce an gina makarantu sabbi fiye da goma a faɗin jihar in ka je rimaye makaranta ce ce aka yi sabo in ka je kwangwalan makaranta ce aka yi sabo in ka je kajisau makaranta ce aka yi sabo in ka je da murkul take makaranta ce aka yi sabo waɗannan makarantun sabbi ne aka gina in ka zo musawa yanzu haka makaranta ce ake gina sabuwa ana gina ta over 200 million in ka je gora yanzu an share wuri za a gina musu makaranta wajen ta miliyan 90 saboda da kwai tsakanin gida da gida ko unguwa da unguwa ko gari da gari da kwai bukatu na a gina makarantu ba kai ta gina makarantu ba ba bukatu zaraddin Salifu. Funtuwa sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya. Kamar yadda kuka sani zuwa yanzu an kammala zangon karatu a galibin makarantun firamare a jihar Kaduna ba tare da malamai ba, waɗanda jimlarsu ta kai dubu ashirin da ‘yan kai a wasu alƙaluman. Gwamnatin jihar Kaduna ta ɗauki sabbin malamai da za su mai gurbin waɗannan da aka sallaman, kuma a wannan zangon karatun za su fara aiki. To yanzu waɗanne irin bukatu ko tsammani ne iyaye da sauran al'ummar jihar ke yi wa waɗannan sabbin malamai? Wannan ce tambayar da wakilin sashen Hausa Iliya Kure ya jefa wasu daga cikin iyayen. A to yanzu kan mutum da an bude makarantu kuma maluman in asha Allah za su fara zuwa koyaswa. A mura begen cewa jihar Kaduna ilimi za ta bunƙasa. Mura saboda yanayin da aka ɗauka malaman nan an nuna mana cewa malamai ne da suka cancanta. kuma su yi karatu saboda yanzu a jihar kaduna an ɗauki malamai har masu digiri su koyar a primary school to kaga abu ne na cin gaba ba mu san shi haka ba kuma ba su mana wani ji najeriya in ba private schools ba a ce malaman gwamnati mutane su gama university na ke ɗaukan su to kaga idan mutane na suke koyarwa to kaga an samu isasshen ah, malamai masu wanda sun dace kenan su koyar so mura ganin cewa a wannan lokacin fannin ilimi za ta bunƙasa a jihar kaduna yanzu da aka koma makaranta ni a matsayin iyaye um, zan so ga ci gaba na yara na sannan kuma ina ina expectant cewa za a samu ƙarin yara su je makaranta sannan kuma ya zamana cewa koyarwan ya inganta fiye da yadda da suka saboda haka ni zan yi um, ina son ga cewa a ƙarshen wannan tam um, ɗin <clears throat> zan so in ga cewa ‘ya'yana ko ‘ya'yan sun kware a kan wasu fannin ya na cewa duk sun koyarwan ya inganta sun iya wasu abubuwa fiye da da yadda suka abinin domin ka gani um, idan ka tuna da yaran nan za su je makaranta ne su dawo ba su iya komi ba wasu har su gama ma uh, primary ɗinsu ba su iya ko rubuta sunansu ba to ni a matsayina na iyaye ina so in ga cewa yaran nan sun iya rubuta sunansu sun iya lissafi sun eh, san tarihi ko kuma abubuwa dai wanda nake so in gani ya, ya, bunƙasa eh, ƙwarewarsu da ya, buɗa musu ƙwaƙwalwarsu ya na cewa a koda yaushe malamai suna zuwa makaranta. na tambayi ɗaya daga cikin maluma da ke cikin makarantun da ke garin kaduna ko sun shirya don koyarwa a wannan karon sannan kuma ko an kai sabbin malamai makarantunsu? gaskiya wannan tam din ya fi tam da ya wuce domin inda aka kawo sababbin malaman nan gaskiya ya yi kyau wancan tam da ya wuce babu karatu ba malamai akwai yara amma karatun ya zama da wahala domin malami ɗaya ma yana ɗauka subject da ya kai shida to yaushe za ka iya za ka ji da control su ne ko ka ji da koyar da su ne amma wannan tam da aka kwasa sababbin malaman nan gaskiya yanzu aiki ya zama da sauki kuma yara ma suna jin daɗi domin suna samun koyarwa amma problem din shine yawanci da aka posting ɗin su kauyuka ba wurin zama ba su da abin da za su hau su tafi wayanan kauyuka yawanci su sun yi lobbying sun dawo cikin birni malaman ma na ji a birnin ma suna so su yi yawa domin a school da nike yanzu na haka head teacher namu tana complain domin malamai sun yawa still har yanzu ma ana posting wayansu na biyu kuma abin da muke bukata shine ba malami kadai muke bukata ba in akwai malami ba kayan aiki to ai an yi ba yi ba muna roƙon gwamnatin jihar kaduna su yi kokari su provide ma malamai ka aiki su textbooks da ma yaran makarantar Don domin a taimaka musu wayansu iyayensu ba karfi. Dukan makarantu a da suke don ci gaba da koyarwa. Ana sa ido a ga sauyin da sabbin malaman da aka ɗauka za su kawo a makarantun jihar Kaduna. Iliya Kure, muryar Amurka daga Kaduna, Najeriya. Wannan kiɗan tica ne wannan batun tica ne tica uban karatu. Idan ka aifi ɗanka ka kai shi gon karatu isa isa iya ke sannan ya wanke riga ide aje ka gane yaron izan karatu idan kwaɗanka ya kwana ɗaya ya kwana biyu bai zo cikin haɗe ba Tisha ka gane zai bi shi har gidansu da ido ba fiya ta idan ka haifi ɗanka sannan ya yi firamare ai ya yi sakandire ai ya je university ya je yamal da rasha ya gangara america sannan ya sauka london ya gangaro ta paris sannan ya yi gida da moto malam akwan a tashi wani tica ko da keke ko tica uban karatu Kamar yadda kuka sani 27 ga watan Mayu rana ce da hukumomi a Najeriya suka ware domin karrama yara. Kasashen duniya suna wannan biki a ranaku daban-daban. Wannan shekara ma jihar Kebbi ta bi sawun wasu jihohi wajen kaddamar da wannan biki. An yi amfani da damar wajen wasa kwakwalwa ba ga baiwa manyan goben damar su wataya. Maryam Matu Muhammad ta halarci bikin kuma ta nemi jin ta bakin kwamishinan ilimi na jihar Alhaji Muhammadu Magawata Alairu game da bikin na wannan shekara. Abin da yara suka yi da malaman su ya burge kowa wanda yake nan. Kin ga yara daga makarantun gwamnati ba ma na kuɗi ba duk sun hahaye yaran da ke makarantun kuɗi. Abin ya ba ni shawa kwarai ni kai na bai tsammanin a kwazon yaran mu da malaman mu ya kai haka ba gaskiya. Ko ko me ya kawo haka nan? To alhamdulillah kan mutane ya kamata amma ina zaman dai bai wuce bai ma'aikatan mu ba na ma'aikatan ilimi na ba ma zuwa ba ma tsaye game da ganin mun shiga kowane sako da kowane lungu muga cewa malamai suna aiki yara na zuwa makaranta da kuma irin kokarin da gonan mu abubakar atiku ba gudu yayi don gaskiya mun gabatar da kwasa-kwasai na kara juna ilimi a nan in ce ya fi so ashirin shigowa shigowa nan ba ta yi ba yau ina tsammanin wannan ne duk da haka ranka daɗe akwai wasu abubuwan da ake bukata a makarantu mm. misalin a ababen zama da kuma takardun karatu ko yaya abin yake a halin eh amma kin ga shigowar mu kin ga bambanci don babu wani zangon karatu tam wanda mu raba kaya bayan zaka mata muna ban kujeru mun raba katifu mun raba tebura mun raba komai da littafai kuma rashin kayan aiki duka makarantun duniya duka duka har turai da Asia duk haka ne. Su ma malamai ba a bar su a baya ba a fagen tufa albarkacin bakin su game da yadda aka gudanar da shagalin bikin ranar yara ta duniya a jihar Kebbi. sunana jalaluddin ibrahim ni ne coordinator kuma na kebbi hilltop creative arts foundation abinda muke a kebbi hilltop muna koya ma yare da ake rubuce-rubuce karance-karance da yin weaving din abubuwa wanda ke da alaka da creative expressions ba da dadewa ba kwanakin baya mun je wajen wani competition mun je da ɗaliban kebi mun yi na uku a wurin wannan competition din sannan wannan shekarar ma muna nan muna shirye-shiryen za mu je kaduna insha Allah bayan sallah za mu je ɗaliban makarantu guda biyu daga kebbi state ɗaliban high standard academy da kuma ɗaliban army da girls secondary school a wajen wannan competition ɗin za mu yi participating ga poetry performance za mu participating ga category na thief cultural dance da kuma category na yoruba cultural dance da spoken word da dai sauran categories na contest insha Allah ga yadda nake gani abubuwa suna tafiya a jihar Kebbi gwamnan Kebbi yana da ra'ayi sosai ga harkar ilimi sannan kuma ya samu kwamishina wanda ke da son ci gaban ilimi da sauran ma'aikatan shi sunana malama rukayar Zilani daga GTC unity school ya kika ga yadda aka gudanar da al'amarin rana yara ta duniya yau ya yi kyau gaskiya an yi abu da ba taba yi ba a jihar kebbi bana an yi shi kuma gaskiya ya yi kyau allah ya taimaka ma gwamnatin jihar kebbi ya taimaka ma sauran shugabanni allah ya ba da sa'a ɗalibanmu kuma gaskiya sun yi kokari sun nuna cewa ilimin ga da gwamnati ke badawa ba banza take zuwa ba kazalika su ma ɗaliban da aka gudanar da bikin domin su ga abin da suke cewa. Sunana Muhassanatu Muhammad Sauro daga Muhammad Armalar Mother Primary School aji shida. Gaskiya mun ji daɗi kuma mun gode da muka zo wurin nan. Allah ya ba da lada kuma sannan ita ma muna mata addu'a da waɗanda sun ka jawo mu zuwa nan. Nana Khadija Abubakar Kawoje ina makaranta a Bakar Gal Malam Model Primary School ina aji hudu. gaskiya mun ji daɗi da muka zo wannan gasa <laughs> kuma allah ya ba mai rabo sa'a allah ka ba mu sa'a mu duka wayanda suka zo su yi Allah ba su sa'a wayanda ba su da Allah ba su sa'a to ga shi ga sauran yan uwan ku can an suna spelling bees ku a can makaranta ana koya muku spelling bees eh to kina iya mun spelling mother mama kenan eh mm. m a m a suna sunana munira isa aji shida nake to da shike yau rana ce ta yara ta duniya ya kuka jiya gaskiya mun ji daɗi sannan mun ji daɗi da muka kowace makaranta ta zo kuma Allah ya ba mai rabo sa'a wanda ya zo Allah ya ba shi sa'a to yanzu kin iya spelling bees din da ake yi yanzu eh kina iya mun spelling din school eh s c h o l to kina iya mun spelling classroom underscore C L A e S S R O O m to yanzu da shike wanda irin godiya za zake ma'aikatar ilimi da ta gayyato ku duk gaskiya mun gode kuma Allah ya saka musu alheri kuma Allah ya biya musu bukatocin su na alkhairi kiran nake yi don Allah gwamnati kullum in za a bude wannan wuri inda ake zuwa don Allah kullum a zanka kirawo mu sunana Hafiz Murtala nan makaranta Muhammad Adamu Alego nan opposite mai shago na ji daɗin wannan rana kwarai saboda na ga taron mutane da yawa wanda na daɗe ban gani ba kuma ni ma na ji daɗin abin da ni to da shike yanzu kun yi gasar spelling bee mm. kuma kana cikin waɗanda sun ka shahara wajen yin spelling din mm. yaya ka jiya ko kuma yaya ka samu wannan kwazo nan yin spelling gaskiya babana na yawan koya min abubuwa da yawa na spelling har ya kai ga cewa in an yi wani competition yana iya zai sani don samun wani competition shine ya sani na spelling ya ci gaba da koya min Ni samu ni wannan abu to wanda godiya za ka yi ma uwayenka da suka sa ka makaranta gaskiya na gode musu kwarai kwarai na gode na gode musu na hawa muhammad magawat daga command science secondary school girls kusau mun ji daɗin zuwa nan wurin saboda mun zo shi unexpectedly kuma yadda aka yi addressing ɗinmu da muhimmanci da makarantarmu da instructors ɗinmu mun ji daɗi sosai sannan mun gode sannan kuma muna roƙon allah allah ya ƙara barin mu tare da ilimin mu sannan muna jin daɗin zaman mu cikin jihar kebbi da ilimin da suke wa mun gode sosai ya yadda malaman ku suke karanta shi ku suna karanta shi ku yadda da ya kamata suna karantar mu daidai gwargwado don ina gani yanzu a halin jihar Kebbi makarantar da ke iya buge murin karatu ko rubutu sai an diba da yawa za zaki wa sauran yan uwanki ƴaƴan mata ina kira musu da cewa da Allah su ci gaba da zuwa makaranta rashin zuwa makaranta ba shine abun ba zuwa makaranta shine abun saboda in kana da ilimi rayuwa zaka yi more mata da rashin ilimi sannan idan ma baka ilimin ko ka zauna gida shedan zai kama ka wani abu wanda zai sa ka ji kana sha'awar wani abu mara kyau amma in kana ilimi ilimi kana karatu kana gane abubuwan duniya baka aikata wani abu mara kyawu Maryam ato muhammad muryan amurka daga birnin kebbi nigeria Shin yara Allah na nan haba yara manyan gobe, yan yara ma iyaye, malaman makaranta irin haka Allah ke so, haba yara manyan gobe, shin yara in mu ne yau. to yara ku ne gobe haba yara manyan gobe haba yara Allah na to gara ku taka yara kuma gara ku tafa yara ku bi malaman makaranta 'yan yara ku bi ma iyaye ku lura da aiki mai kyau ku lura da aiki mai kyau irin haka Allah ke so yan yara manyan gobe abba yara Allah rana yan yara manyan gobe yan yara yara ku je makaranta kun ga irin haka Allah ke so. ‘Yan yara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta to irin haka Allah ke so. Kwai ci gaba mai amfani, kwai ci gaba mai amfani, kwasan inganci mai kyau har kwasan aiki mai kyau. Kun girma idan kun yarda, ‘yan yara manyan gobe, haba yara Allah na nan, ‘yan yara Allah na nan, haba yara manyan gobe. Masu aro da wannan Allah mu karshen shirin nagari na kowa a wannan mako sai kuma makon sama da yardar Allah za mu sake dawa da wani sabon shiri. Kamin nan a madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Cibahiro ne da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin a nan nisa abu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai mako. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya.